Bismillahir Rahmanir Rahim. ‘Yar da ce, babi na 87. To, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mun gode ma Allah da ya sa muka ga azumin nan lafiya, muka kare shi lafiya. Fatan mun yi sallah lafiya, to Ubangiji Allah ya ibadun mu Allah ya sa muna cikin ‘yantattun bayi. Allah ya yafe mana mu ya yafe mana, ya yafe mana, Allah ya mana afuwa. wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya ji gansu Allah ya yafe musu Allah ya kyautata ta mu bayan tasu Ubangiji ya Allah ka sa mu cika da imani Allah ka sa mu cika da imani Allah ka sa mu cika da imani ina yi mu daukacin jama'ar tutar arewa barka da sallah baki ɗayan ku Allah ya nuna mana ta baɗin baɗin baɗaɗa. Nuna yi muku barka da sallah ku kowa da kowa nuna muku barka da sallah. Ina ganin na naku ina jin daɗi sosai. To ba fa mun gama littafin ba ne da saura, da saura ko na tsaya ne in muku barka da sallah. Tashi ka fitar min a site ina na ce, ta faɗi tana mai ƙara nuna masa hanya. Ok hajiya ta, ya faɗi yana mai satar kallon Hilwa wacce kanta ke ƙasa. Ita ta ma kasa ɗagowa, su haɗa ido da shi. Ya miƙe tsaye haɗi da juyawa ya fice a falon. Amma ta isa ga kujerar da ta tashi ta zauna tana mai faɗin marar kunyar banza marar kunyar wofi. Wannan yaron, wannan yaron, san bai da alamar kunya balle tawa. Allah ya shirya, ta ƙarashe tana mai goge bakinta da tushu. Hilwa dai kan tana ƙasa sai cin dambun take yi, tana korawa da ruwan te. Amma ta miƙe ta ɗauki handbag ɗinta da ke kan dainin ɗin, ta ɗauki wayarta da kaki ɗinta, ta gyara gyalanta ta kalli Hilwa ta ce, Baby na ta so rufe kofar falon nan, kar ku sake ku buɗe ta. Hilwa ta ce to haɗi da miƙewa tsaye kanta na ƙasa. Amma ta fara tafiya Hilwa na binta a baya. Amma ta ci gaba da magana. Ni kam yaushe ne ma wannan shashashan ɗan ustaz yake gaya min wai mala'ika mutuwa ya bayyana masa amma bai ɗauki ransa ba gidi shashanci shine duk ya tsorata ni. Amma ta sa tana murmushi. Hilwa ma murmushin ta saki mai ɗauke da annashuwa da jin maganar nan da Amma ta gaya mata ta ɗan ustazo. ta san shashancinsa ne kawai ki ji shashanci fa yi mala'ikan mutuwa ya bayyana bai ɗauki ransa ba har da ce min wai makuwar kai yayi a wannan karan dukkaninsu sai da suka yi dariya an yi girgiza kai zuciya fal mamaki irin rashin hankali da dan ustaz ina jin dai jinni ne a gidan nan su ne ke tsorata dan ustazu kin san karatun ne a kansa amma bai iya komi ba na maraji'a ranar wuki yan zan sa a samu masauka a alkur'ani mai girma su yi mana sauka a gidan nan ku dai yawaita sa karatun alƙur'ani daidai suka so bakin kofar fita hilwa ta ce ma'ammi to kan tana ƙasa amma ta kai hannu za ta buɗe ƙofar fitar hilwa ta so ta buɗe mata cikin hanzari amma ta kalle ta ta sakar mata murmushi abubuwa na sawa amma ta ji ta ƙara son yarinyar sosai tana da full tarbiyya da complete hankali shi yasa wasu lokutan take jefa amma a tunani tunane Lami da yace ta samu yarinyar wato gidan da ta samu yarinyar na karuwai. Ta fice a farin Hilwa na yi mata fatan dawowa lafiya har harabar kamfanin ta rakota sai da ta ga shigar ta motar ta kana ta koma cikin gidan ta koma ta sa falon ki ta ƙara sa dainin ta ci gaba da breakfast ɗinta mamakin halin gai ɗin na ranta shi shi kwata-kwata bai iya ɓoye abin da yake so ba ga shara amma ma sai ya fito mata da abin da yake so har ita kenan so yake yi ta san abin da yake so Hilwa ta girgiza kai ta ɗago hijabin jikinta ta girgiza kai kawai ya sha daɗinsa ya bar ta da wahala ta faɗi hakan a ranta tana mai ci gaba da cin abincinta ta gama ta haɗa kayan da suka ɓata ta nufa kicin ma'aikatan na ganin ta suka hau koro mata gaisuwa ta amsa cikin mutunci da kanta ta wanke filet da suka gama breakfast ɗin da su da cups da suka sha tea ma'aikatan gidan na dakatar da ita kanta bari za su wanke ta ce a asibari ta wanke haka suka bar ta ta wanke komai ta kintsa daidai za ta fita a kicin din salwa ta shigo hilwa ta sakar mata murmushi salwa ta dauke kanta kamar bata ganta ba ta daba ta shige kicin din hilwa ta bi ta da ido ta ce mai rabin suna kin tashi salwa ta amsa mata da e a takaice Hilwa ta bi ta da ido kawai sai ta ji bata ji dadin yadda ta amsa mata ba saboda ba haka ta saba amsa mata ba. Jiki ba lakka ta juya ta fice a kicin din. ta sawa a ran ta ƙila ko don yanzu ta tashi daga barci ne maybe baccin ne bai sake ta ba ta nufa bedroom ɗin su ta kwanta tana mai tunani tunani akan reaction ɗin Salwa da ta mata magana abin ya tsaya mata a rai da haka barci ya kwashe ta mai nisa abu kamar wasa Salwa ta ɗauke wa Hilwa kafa kwata-kwata a 'yan kwanaki biyun nan ita da ita sai dai gaisuwa ta sa Hilwa a dogon tunani kan me ta yi mata amma ta gaza gane me ta mata Yau tsawon kwanaki hudu kenan suna wannan yanayin. Hilwa ta same ta ta tambaye ta kan me ta yi mata take ta faman daure mata a kwanakin nan. Salwa ta ce mata ba komai. insert haushi ya kara kashe Salwa kan duk bacin ran da ta rinka nuna ma Hilwa ba ta gane ma inda ta rusa ba. Kawai ta bar ta ta kara fita a harkar ta Wasu ma wani zama a gidan kullum suna makaranta ko zaman gidan ma ba su yi. In suka fita tun safe sai karfe shida suke dawowa. wasu lokutan kuma karfe biyar Kasancewar sun kusan fara exam ne, shi ya sa kansu ya fara zafi. Ko a makaranta ma sama-sama suke da Salwa, amma san Salwa ba ta bari a fahimci hakan ba. A bangaren gogon ma ba su haɗu ba, ko ganin ta baya yi. Har in rama ya yi ko ya zo sai ɗin amma baya ganin ganinta. Da safe ko rana da daddare da ya shigo sai ɗin amma sai ta kore sa, ta ce kar ya kara shigo mata sayar. amma ya ƙi daddara da zuwa duk da wulaƙancin da take yi masa in ya shigo mata site ɗinta amma kullum sai ya zo sau biyu sau uku suna haɗuwa da salo amma san bai ganin hilwa wasu lokutan sai ya ji kamar ya tambayi salo ina yarinyar amma sai ya ga kamar in yi tambayar girmansa ne zai zube dole take sawa ya haƙura ya dawo site ɗinsa jiki ba lakka saboda bai ga abincin ruhinsa ba A ɓangaren Amma da zallar haushinsa a ruhinta, saboda duk abubuwan da yake wahilwa ta sani, ta hanyar CC kyamara da ta sa a site ɗin, hatta da barin ta da ya yi ta kwana a wajen compound, ranar da ta dawo daga site ɗinta, Amma ta sani. Ta kira Hajiya duweriya ta sanar da ita, saboda ta neme ta da shawara kafin rasa CC ɗin. ta gaya mata za ta saka sisi kyamara a site ɗin Apilal ɗin. Hajiya juyariya ta ce kar ta saka ai zaman aure ya gaji haƙuri, hari da jarabawa, dogon bincike bai da kyau. Amma ta ce ba za ta iya hakan ba saboda soyayyar yarinyar ta daban ce a zuciyarta. Shine daga bisani Hajiya juyariya ta ce shikenan ta saka sisi ɗin, amma ta jura komi za ta gani ta sisi ɗin. Amma ta ce shi kenan za ta jure. Da abubuwa marasa kyau suka biyo baya Amma ta sanar da Hajiya joyariya Na farko kan Abilal ya bar yarinyar ta kwana waje. Hajiyar ta ce ta yi haƙuri ta batta kuma kar ta nuna komi wata rana sai labari. Ita jarabawar ta kenan ta aure sai Ami ta ɗaure wa ranta. Duk ranar yan sai ta buɗe sisi ɗin ta ga halin da suke ciki, kuma ta gaya wa Hajiya joyariya ita ke tausarta, haɗi da shawarwari. Labaran ban ban baki da Hajiya ya ke wa Hajiya Maryam ba, da tuni ta dawo da site ɗinta tun karan farko. A wannan karan ne da ya mare ta yi na ƙarshe, amma bata nemi shawarar kowa ba ta dawo da ita site ɗin nata. Hatta da farkon fara taɓa ta da ya a falonsa amma na ta gani ta cc ɗin, ita a rainin hankali ta ɗauki hakan. Gani take yi ba son bai son ta amma yana son jikinta saboda jikinta na jan hankalin ɗa namiji akwai wani abu na sirri da amma ta bar wa ranta zuwa wani ɗan lokaci shine sai ta raba auren saboda a ganin ta hakan ne maslaha. amina na ganin ta raba su kowa ya auri wanda ransa ke so, musamman ma da Amma ta fahimci Alhassan na son Hinwa kuma sun shaƙo A 'yan kwanakin nan ta ankara da hakan, sab ami ba ta dakatar da Alhassan ba na soyayyar Hilwa da yake yi, ta ɗauki aniyar za ta sa Abilal ya saki Hilwa kawai, sai ta haɗa su auren da ita da Alhassan, saboda dukkaninsu ta isa da su. in baya ya so sai a ɗauka a ba mai so amma na da haushin abilal kuma ta yi alkawarin sai ta hukunta shi a lokacin da ba zai so karɓar hukunci ba yanzu dai ta bar shi shi ma ya mori lokacinsa Alhamdulillahi sun yi exam lafiya yayin da suka kare lafiya suka tafi hutun sati biyu Hajiya karama da suka yi waya da Ami take tambayar ta yasu Salwa da surkar ta Hilwa Amma ta amsa ta da suna lafiya kalau nan Ami ke sanar da ita ai sun yi hutu a school ma na sati biyu. Hajiya ƙarama ta ji daɗin hakan. Ta roƙi alfarmar kan Amma ta bar su su zo gidanta su yi hutunsu a nan. Amma ta ce a'a sai dai su je su wuni su dawo. Don Hajiya ƙarama ta cika ta da magiya kan ta bar su su yi hutunsu a gidanta ko da na sati ɗaya ne. Ba don Amma ta so ba ta amince da hakan. Washe gari ta ce Salwa da Hilwa su shirya su je gidan Hajiya ƙarama gobe, amma sati ɗaya za su yi su dawo. Hilwa da Salwa da mun san gaji da zaman su. nan da nan farin ciki ya rufe zuciyoyinsu nan suka haɗa 'yan kayayyakin kayayyakinsu da abubuwan da za su buƙata a akwati gari har bakin mota an ta rako su karfe goma suka shiga mota an ta yi masa fatan dawowa lafiya dan ustazi ya ja su suka fice a gidan zuciyar amma cike da kewarsu ta juya ta koma cikin falonta ta san za ta yi kewarsu sosai a week ɗin da za su yi ba su nan bayan Sun ɗau hanyar titin zuwa unguwar Sanusi gidan Hajiya karama a unguwar yake, babu abin da ke tashi a motar sai karatun Alkur'ani mai girma cikin muryar Ahmad Suleiman, ɗan ustazu sai bin karatun Alkur'anin yake yi, daki-daki cikin suratul Ankabut. Duk ya shiga taitayinsa, yanzu san ko kallon Hilwa zai yi a tsorace yake kallon ta, tunda Abdullahi ya idda su ranar ya shiga taitayinsa. bai ƙara ma bari sun yi tsayuwar minti ɗaya ba, don daga baya da ya natsa ya fahimci akan abilal ya gansu taron ne ya sa shi yin kicin-kicin da ransa. Hilma da Salwa suna zaune a mazaunin baya. Duk sun yi shiru, ba mai ma wani magana, kowa da abin da yake sakawa a zuciyarsa. Yanayin da suke ciki har yanzu sam ta ƙi canza zane. Salwa ta ƙi canzawa daga canzawar da ta yi wa Hilwa. Iya dogon hangen nesan tunanin Hilwa ta yi don ta gano mai ta Salwa, amma sam ta gaza gano komai. Abin ya dame ta. To ma yi